A jihar Adama da ke arewa masu gabashin Najeriya na kasasu sun taka muhimmiyar rawa a zabukan da suka gabata da har wasu su ma suka tsaya takara ko da yake akasarin sun sha kayi batun da kuwa sa ma jami'ar APC da a cikinta suka tsaya takarar da ma kuma gwamnatin jihar daukan alkawarin cewa fa ba za a mance da su a harkokin gwamnati ba to sai dai ku kawo yanzu da alamun alkawarin da aka ɗauka an soma mancewa da su lamarin da ya kai wasu nakasassun da suka tsaya takara ko kawa. Malama da Aliyu Gurore wani makaho ne na mako cikin nakasassun da suka tsaya takara a zaben ƙananan hukumomi da ya gabata. Eh, to a hali yanzu dai zan ce ba inda ake zuwa da mu dai. Mu dai an watsar da mu ne da tukun. Alƙawura da ake muku a baya? Eh, alƙawuran shine na cewa za a tafi da mu din. Gwamnati ka san tana da faɗi ba inda ba za a iya sa mutum ba. Ko ta tallafi ko kuma a ce ko kana za ka samu scholarship ka je ka yi karatu kaga duka wannan ma taimako ne. Taimako su a yi muku? Eh, yanzu a hali yanzu dai ina roƙon jam'iyya da kuma gwamnati kamar yadda suka buɗe kofan cewa za su yi adalci kuma adalcin ta tabbata tunda sun ba mu fam kyauta to ina roƙon su dai duk yadda za a yi dai kamar mu da muka yi takarar nan ya kamata ce dai muna da haƙƙi ne a ciki a cikin gwamnatin nan nemi da yadda aka yi da mu sa wasu ƙwarin gwiwa su tsaya su ma nan gaba a kwanaki ne ma dai gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya kone da wani gurgu abubakar hosira a matsayin hadimin ta fuskacin harkokin nakasassu to ko anya gwamnati ta san halin da waɗannan nakasassu da suka tsaya takara ke ciki a yanzu wannan ko ita ce ma tambaye da newa hadimin gwamna abubakar hosere matsayina mai baiwa gwamna shawara akan al'amuran da ya shafi na kasasu duk ta hanyar da na gani cewa wannan na kasasu ya kamata a yi musu kaza ya kamata misali zan baka akwai an yi a bajet cewa za a yi renovating makarantar na kasasu na jada da mubi akan miliyan hamsin hamsin tun 2016 wannan ya wuce ba a yi ba an sake dawo da shi 2017 to wanda ina iya kokari bin ministry of education da kuma wajen mai girma gwamna na ganin cewa lallai wa'innan makarantun an gyara gyara su an inganta su domin a inganta rayuwar na Na kuma ga waɗanda suka tsaya takara suka sha kaye na kasar su bisa da aka yi me yasa ba a tunawa da su ko da Abbas mukan. To ka san mu dama kira ne aikin mu mun yi kira akwai waɗanda suka amsa akwai kuma waɗanda ba su amsa ba misali kamar shugaban karamar hukumar Mayo Bello na faɗa muku ya ɗauki Livingston Christopher a matsayin mai bashi shawara a karamar hukuma an yi haka a Togo an yi a Fufore Madagali an yi alƙawari to mu da kira ga dukkan ƙananan hukumomin su ba su mukamai musamman ma dama mun kyauta musu zaton cewa za a ba su supervisor councilor tunda Allah bai ba su wannan sun kiwa nan mukamin ba a ba su supervisor councilor to sai dai ko anata martanin jami'ar APC wanda ma inuwar ta ne na kasasun suka tsaya takara ta ko nuna bace ranta game da shakulatin bangaren da masu rike da madafun mulki ke nuna na kasassu na rashin jawo su a jiki a gwamnati Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa ya ce bai ma kamata a su kawai a matsayin masu ba da shawara ba. A jam'iyyance za mu ma gwamnati magana don mu ga cewa an samu nuri an sa su kuma alhamdulillah wasu su an fara samu appointment ana ba su amma sai da mun faɗa gwamnati ta yi bata ba mu yadda muke so ba saboda na suna da dama suka tsaya takara ya kamata a yanzu a ce an ba su slot ko da rabi a cikin su rabi a dauki nan ba rabi din a ba su takara kaga wani zan nuna musu cewa lallai gwamnati ta shirya yi da su don haka yana cikin constitution namu na APC na cewa duk abin da za ka sa na kasa a ciki don haka ina kira ba ma jahu ba daga kan gwamnatin tarayya. Koma da menene dai masana na ko ganin lokaci ya da su ma na sun za su fita domin a taka da su a fagen siyasa domin ganin irin rawar da za su taka. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.